La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État. Ministar fasali da ayyukan cigaban karkara ta jamhuriyar Nijar Hajiya Aisha Tubula kenan lokacin da take karanto sanarwar karshen taron shugabannin kasashen yankin ko Gurma da ya kammala a yammacin jiya Talata. Les chefs d'État note que la région du Liptako gurma et en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels de tout genre. Bayan la'akari da yadda hare-haren ta'addanci da ayyukan 'yan fashi ke ƙara yawaita a kan iyakokin su a 'yan shekarun nan, Isu Muhammadu na Nishar da Rockma Christian Kabore na Burkina Faso da prime minister Modibo Keta na Mali mai wakiltar shugaba Ibrahim Bubakar Keta sun ƙudiri a aniyar ɗaura marar wani gagarumin yaƙi da matsalar tsaro ba tare da wani ɓata lokaci ba in ji sanarwar. Domin cimma wannan guri ƙasashen na yankin Liptako mambobin kungiyar ALJ sun bayyana shirin kafa rundunar haɗin gwiwa da suka kira FMS ALJ wacce za a damƙa wuƙa da nama a ayyukan samar da tsaro a yankin da Niger da Burkina Faso da Mali ke makwabtaka da juna. Décide de mutualiser les moyens d'intervention des États membres en créant une force multinationale de sécurisation FMS LG sanarwar ta ci gaba da cewa kungiyar lifta ko arj na kan bakanta na goyon bayan ayyukan tsaron da kasashen mambobin kungiyar shesan sahel suka sa gaba sannan sun kara tabbatar da cewa sabuwar rundunar fms arj na matsayin wani bangare na rundunar haɗakar shesan sahel da aka ba da sanarwar shirin kafawa a yayin taron shugabannin kasashe da ya gudana a watan nuwamban 2015 a injamena bisa la'akari da yadda taron shugabannin kasashen lifta ko gurma ya amincewa sauye-sauye tsare da aka aiwatar game da dokoki da tsarin ayyukan wannan ƙungiya da aka kafa ainihin ta domin ayyukan ci gaban jama'a kadai. Taron na birnin Yamai ya umarci ministocin kasashen da abin ya shafa su hamzarta tsara takardun da ke fayyace waɗannan canje-canje ta yadda shugabannin kasashen na Burkina Faso, Nijar da Mali za su saka hannu don ganin an dukufa aiki ga dangadan in ji wannan sanarwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.